to gaskiya mun yi maraba da wannan mataki da gwamnati ta dauka dama abu ne da muka jima muna ta kiraye kirayen cewar a yi shi kuma sai gashi an yi ah, muna ganin cewa dama mu abin da muka fi bawa tasiri da kuma muhimmanci shine a tabbatar da an yi wa duk wanda aka zalunta adalci don haka muna maraba da kwamiti din kuma muna ganin cewa mataki ne da ya dace domin a yi adalci ga duk waɗanda aka cutar da su ta kowace irin hanya. To na fata kuke da shi dangane da ƙalubale ko kuma ƙorafe-ƙorafen da suka taso? To, fatanmu dai shi ne ya kamata a ce na farko wannan kwamiti ya sani cewa aikinsa fa ne ya yi adalci. Sannan muna fatan cewa gwamnati za ta ba wa kwamiti ɗin dukkan kayan aikin da yake bukata da ainihin damar da yake bukata domin aiki ne wanda yake bukatar ba ma wai kuɗaɗe ba a'a yana bukatar dama iri-iri. suna buƙatar lokaci da kayan aiki na zamani da za su yi bincike akan ƙorafe-ƙorafen mutane sannan na biyu ya kamata a ce wannan kwamiti ya samar da kariya ga duk mutanen da aka zalunta ko a maiduguri ne ko a kudancin najeriya ne su zo su su faɗi abin da aka musu su nemi a yi musu adalci ya zama na cewa mutane kar a bar su misali mutum ya zo shi ya ba da shaida daga baya a masa wata barazana muna fatan cewa duk wanda zai zo ya ba da shaida a gaban wannan kwamiti din ta zaluncin da aka masa a ba shi irin kariya da ya kamata ta yadda bayan ya ba da shaidan nan ba zai je yana kasa bacci ba. To ganin cewa kungiyar Amnesty International tana na gaba-gaba wajen ɗaga murya domin ganin an tabbatar da gaskiya da adalci kan irin waɗannan mutane da ake zalunta. Idan an buƙaci ku gabatarwa wannan kwamiti shidin da kuke da shi za ku gabatar? Eh muna nan muna tattaunawa akan wannan saboda abu ɗaya da muka yi ƙoƙari muke ƙoƙari mu sani shine ka san akwai abin da a turanci ake cewa terms of reference mm. wato iyaka da aka warewa wannan kwamiti da me zai iya dubawa da me ba zai iya duba ba a fito fili a gaya mutane shin menene wannan kwamiti zai yi aiki a kai waɗanne areas ne yana da iyaka ko ba shi da iyaka waɗanne batutuwa ne ba zai iya duba ba to sai mun ga wannan mun kuma tabbatar da cewa mun gamsu cewa wannan kwamiti hakika zai yi abin da ya kamata to sannan ne za mu yanke shawara to amma mu a koda yaushe muna ba da goyon baya ga duk wani mataki na yi wa jama'a adalci to akwai wanda su kuma suke zargin ku cewa sau da yawa idan waɗannan jami'an tsaro ko kuma jami'an gwamnati sun aikata ba daidai ba sun taka hakkin jama'a kukan ɓara duniya ta ji amma sau da yawa idan an ci zarafinsu ko kuma su an kashe su sai ku kau da kanku To, kasan akwai abin da mutane ba su sani ba shine cewa idan ana yaƙi misali a ƙa'idoji akwai abin da ake kira Geneva Convention. Mu ba ma sa baki a cikin abin da bangare biyu suke yaƙi da junansu. Abin da yake faruwa a arewa maso gabashin Najeriya yaƙi ne ake yi. Amma mu muna gujewa abin da ya shafi siyasa muna gujewa ba mu da matsayi akan duk wanda ya taka haƙƙin bil'adama ko shi waye ko soja ne ko ba soja ba ne ba ma tare da shi Malam Isa Sunusi mun gode sosai da wannan ziyara da ka kama muka tattauna da kai. To to ni ma ina godiya Malam Bashir.